yanzu haka dai gwamnatin jihar lagos ta karyata jita-jitan da ake yayatawa na cewa likitan nan da ta kamu da cutar ebola ta mutu a taron manema labarai da kwamishinan kiwon lafiya na jihar ya kira dr jida idris ya yi a ofishinsa da ke nan fadar gwamnatin jihar ya ce wannan batu zuke ta mallaki ne sai dai ya ce har yanzu tana keɓaɓɓen wuri a asibitin mai zaman kansa ana ci gaba da duba ta ita da sauran ma'aikatan da suka yi mu'amala da marigayi Mr. Soya sai dai domin neman ƙarin haske na kira Dr. Nasir Sani Gwarzo shugaban yaƙi da wannan cutar na ƙasa domin neman ƙarin haske game da wannan batun ga kuma abin da ya ce da ni. ita mace rasu ba tana nan da rai tana jinya Ganin cewa wannan dan talakin ta cikin jirgi ya zo Najeriya ya sa na yi tattaki zuwa tashan jirgin saman Najeriya na kasa da kasa da ke nan birnin Eko domin ganin shin ko yaya zirga-zirgar jiragen yake musamman game da zuwa waɗannan kasashen da ake cewa suna fama da wannan cutar ba shakka har tsawon tsayawa na a wannan tashan jirgin da kuma binciken da na gudanar ban samu wani jirgin da aka ce mani yana kan hanyarsa ta zuwa ɗaya daga cikin waɗannan kasashen ba ha kuma na gama bincike na ban samu mutumin da ya ce da ni za a ɗaya daga cikin waɗannan kasashen ba amma fa akwai jama'a cike a tashan suna zirga-zirgar su to haka ya sa na leƙa ofishin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin jirgin arik wato kaftan ado sanusi wanda jiragen su na sahun masu zuwa waɗannan ƙasashen kuma na tambaye shi ko akwai jirgi mai zuwa liberia ko saliyo sai dai na rashin sa'a hirar da muka yi da kaftan ado sanusi na'ura ta bashe ni amma ya ce da ni lallai suna ɗaukan mataki kuma yanzu haka sun dakatar da jiragen su daga zuwa waɗannan ƙasashen biyo bayan wannan annobar da ta kunno kai sai dai da yake masu canjin kuɗi a wannan tashan jirgin saman su ma ba wai sun tsira bane wannan ya sa na tambayi ɗaya daga cikin shugabannin yan canjin da ke tashan jirgin saman wato Alhaji Ado Dan Sudu ko wannan annobar ba ta sa sun yi kasa goyo ba wajen wannan sana'a ta su. ma in dai mutum ya sako daga jirgi ne kuma daga ƙasar waje to ban ga dalilin za ka yi hannu da shi ba ina ganin ko da dan uwanka ne bayan kwana 21 to ma to maganar canjin kuɗi in zai canza kuɗi wurin ku kuma eh ne daman shawarar da na so in ba mutane nan gaba in abin ya ƙara ta'azzara to kowa sa safa hannu in ya baka kuɗin ka karɓa da safa ka kirga kuma ka ajiye da safa kai ma ka bashi da safa yanzu dai mutane biyan na raye cikin shiddan da suke mu'amala da masa Soya dan kasar Liberia nan da ya mutu a nan birnin Eko kuma an ce suna nan suna samun sauki kana kuma mahukunta sun ce suna ci gaba da ɗaukar mataki game da ci gaba da yaɗuwar wannan cutar a cikin ƙasa. Ladan Ibrahim Aiwa murya Amurka daga Lagos a Najeriya.